kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai gasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com wanda ni zahra aminu fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau za mu yi magana ne akan yadda matasa ke amfani da manhajar TikTok. sauraro a cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci da zamu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin matasa a zauren tattaunawar mu. To mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau yayi bakin matasa ne inda zamu tattauna da su akan TikTok. Kwarai mai sauraro yau ne zamu shigo cikin bangaren maganan eh, kafafen sada zumunta inda zan yi magana kan wannan shafi da ake cewa tiktok wanda matasa musamman na arewacin najeriya suka bazama kuma suka raja a kai inda wa'yansu suke wuce gona da iri cikin zauren namu a yau muna tare ne da aisha isa lawal kaura alamin jibril tukur kwairanga muhammad awal da kuma khadija sa'ad muhammad barkanku da zuwa To yau dai za ku gaya mana matsayin ku na matasa wai don Allah me kuke ji a wannan kafa ta sada zumunta da ake cewa TikTok me ku fahimta a game da TikTok? Eh, farkon fara ne ita kare kanta TikTok wata eh, shafi ce wato ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta wanda ita ake sa content wato ka iya baje kolin videos ɗinka. don ka isa da sako ya daga sun irin sako da ka saka farko idan mutum ma ya la'akari shi kalmar sunan tiktok ma mai ne ne. kalmar tiktok in ka duba ai kara gobe ce tiktok kawai shi lokaci ne kuma yana amfani da lokaci shi ma saboda lokacin farko da suka fara za ka ɗan sani ɗan daƙiƙa kaɗan ne suka suka ɗan fara da daƙiƙoƙi sun saka bidiyo to to shi an sani inda za ka yi bajin koli kamar da YouTube yake inda za ka sa videos ɗinka na ɗan isa da sako shi amma ɗan takaitaccen sako ne za ka sa shi kuma ko ka saka wani ilimi da kake da shi za ka mm. sa ko za ka sa ɗan wani abin nishaɗantarwa ne mm. ko wani abu ko na faɗakarwa ga baki ɗaya amma abin take shi ne mu kuma gaskiya nan ba haka aka mai da abu mafi akasari gaskiya matasan mu an mai da abun ya zama abun ma bi kyama ga wasu gabaki to akwai neman kudin bane ku <laughs> abin ana neman kuɗi da shi ne kamar da aka san youtube za ka iya baje kolin ka idan ka samu wanda suke bin ka wato followers ka suka kai kaman guda dubu ɗaya ko na bu. za a fara considering don baka kuɗi wasu tiktok ɗin gaba ɗaya hmm. amma su mutanen mu a maimakon su jawo mutane ta hanya mai kyau sai suna wasu batsa batsa raye da bai kamata da faɗace faɗace abubuwan masu hankali amma da su ƙasashen duniya suka mai da abun wasu ko kuma wasu masu hankali daga cikin mutanen mu ya zama da na koi da ma sana'a ko mata ma suna da girki akwai girki a cikin tiktok ko koyar da kwalliya ko na abu mai kyau gaba ki daya amma mu sai aka mai da abin mafi akasarin haka kamar wasa zariya to aisha lawal ku ne mata wanda aka ce a daidai wannan bangaren ma kun fi wato wasa da wannan damar da kuke da shi na amfani da tiktok kamar yadda kwayan ka ya faɗa kamar mata gaskiya muna lafin su gaskiya ba amfani da shi ina ga cikin kashi ɗari bai fi kashi ishirin ba ne ke amfani da shi yadda ya kamata to me ake da sauran kaso kashi tamanin nan za ki ga a wurin ne in an saka bidiyo ko audio za a ce challenge zaki ga mata an saka challenge zai ga mata an fara rawa kamar wannan wakan wannan da ya fito na hausa nan jaruman mata kin ga lokacin ne matan aure aka saka challenge mata aure su tsaya da mazajen su a ita bidiyo a ita wani a yi nishadi mm. daga nan sai gangaro kan zagi irin wannan tafi iya wannan tafi iya ga wannan sai ya zama abin an mata su zo su yi tallan kansu a wannan tana sa aure kuma da mata aure abin ma ya yawa ga mata aure ba za su dan yi rawa da waye to sai su dinga jawo iyayensu a mama zumi cuto ke mama kaza sai ga abin ya fara ba sha'awa daga nan sun fara abin kuma sai wuce kuna da iri mana awal um, an ce bera na da sata da dawa mana da wari yawancin wayanda suke zaga mata wani lokaci aka ce su shiga cikin wani abu na burgewa suna yi ne domin su burge ko maza eh to a gaskiya wannan haka yake saboda mafi akasari mata suna yin abubuwa ne mafi yawa saboda su burge maza to maza kuma mai wakan idan yau aka ce wannan gashi mace saboda an ka duba mace tana daraja kashi kashi eh, ai da yar wani ne ko kuma wani ko kamar wani to idan ya zama to kana ingiza ta yin aikata abubuwan da bai kamata ba na aikata a yadda suke a tiktok yanzu za ki ga an zo mace in ma tana da aure ma bata da aure tana raye-raye da bai kamata ba ko kuma su zo zage-zage wanda bai kamata ba wa'inda suke ingiza su kuma suke nuna musu cewa kamar suna birgewa su ne maza kuma saboda yanzu ita yar wata mace mace ta yi abin da ba kyau yar wata mace za ta yi mata magana shi kuma namiji tana yana ganin ba yar shi bace ba gawar shi bace ba yar shi bace to zai dinga ziga ta kan wani abun to su kuma ma wasu matan zama saboda rashin karancin fahimtar rayuwa ta shiga sun ci gaba da kuturo wa'annan abubuwa marasa kyau domin su birge wannan mazajen zan su tunan followers mm. to yana gari wannan gaskiya magana da yake faɗa in yana da sata da dawa da wari to maza suna ɗaya daga cikin wanda suke fushin ɗinsu to su aikata abubuwan da ba su da kyau a cikin rayuwar tiktok alamin tiktok account ɗinka na kuma me kake da su ah, tiktok account ina kwaya ɗaya ne abin nufi a nan shine kin san mu a nan barin ce najeriya tun da anan nake kowa idan ya tashi abubuwa sukan zo baki a najeriya a maimakon mu tsaya mu koyi menene abin kuma mu ce shi kafin a fara yi to kawai sai mu fada mishi to kawai sai zama ta ko ta ina kana iya isar da sako shi mai tiktok da ya tiktok ai yayi ne dama a yi sa creativity kuma kai enjoying life so ake ga ana amfani da shi wajen kasuwanci da sauran duka ba laifi ba ne to amma mu babban abin da ya sa ba ma kai ga gacci da yin amfani da abin shine gaskiya muna da yawan lokaci matasan zamani yanzu ba mu da abin yi idan muka amfani da lokacin mu zaki gani eh, shi wannan manhaja na tiktok abu ne da ya shafi bidiyo ana samun voice a ciki amma kuma bidiyo yana ɗaya daga cikin abin da akan isar da sako a wannan zamani cikin lokacin gaggawa su kuma ga wannan wayar ta hannu kowa na da ita don in ce ga cikin mutane ɗari in ka duba za ka ga mutane saba'in sittin tamanin suna da wannan waya android ko kuma wanda take bai tafi ta so wannan ni gaskiya akan dina kamar da ka tambaya akan ina na tiktok ah, gaskiya ina kallo ne da shi to me kake eh, kallon misali kai a matsayin ka na matashi eh ina kallon abin da al'umma suke su matasa yan uwana suke hmm. yi a ciki to shi nake kallo to Khadija me ke ganin ya fi daukar hankalin matasa din a cikin wannan manhaja ta TikTok ni ta inda na fahimci abun wani abun ba wai mutum ne ke ma kirkira yana so yayi ba a kallace-kallacen da yake yi sai ga ai wancan da ya bai fini wani abu ba ni ma zan iya yi ko kuma in ya ga wani yayi an yi comment ko an nuna an yi liking hmm. sauran sai ga shi ma bari yayi ko wanda ya fi wancan ina neman suna ya gwada shi ma ba za a bar shi a baya to sai mutum ya yi shi ma ya tura saboda ya duba ya ga mutane nawa za su so da sauransu so dama duk inda ake abubuwa na ci gaba da kuma abubuwa na nishadi nishadi ya fi jan hankalin mutum dan in kika duba za ki ga kafin ki ga an yi likin abinda mutum ya postin na ilimi na ci gaba daya to a wancan wanda wani ya ga wani ya yi wani abu na nishaɗi barkwanci ko wasa to za ka ga mutum ɗari sun yi lankin to da mutane suka gane haka maimakon su la'akari da cewa duk abin da mutum zai ya kamata ya duba farko kuma ya duba ƙarshe ba wai kawai ya kamata ka duba daidai lokacin da za ka yi bane da kuma kawai kana so ka yi ka duba me zai biyo baya kila ta iya yiwa wanda ya yi wasa ko ya barkwanci dama layin sa ne misali a kan tsarin abin yake shi ya dauka a matsayin tsari na abin da zai amfani da shi na rayuwar shi misali akwai waɗanda sana'arsu ne drama yanzu idan dama ko ba su drama a tiktok ba aikin da suke yake na akan shi aka su za su yi drama a gurin aiki mm. so ba wani abu bane dan sun yi to akwai wanda shi ba wannan bane yana da wani aiki da yake yi wanda yake na musamman ne kuma daban ne kila ma bai ma dace da wancan tsarin ba to zai zo ya dauka ya ga wancan yana yi a da yayi ana sa like da sauransu shi ma sai ya dauka ne ko kuma yayi tunanin cewa idan ya fitar da wani content da ake cewa wanda yake abu da ba a saba da shi ba eh. ko wani na shegantaka ai yanzu nan zan samu likes to sai mutum ya tambaye kashi idan ya samu likes to sai ne ne likes din kuɗi za su zo su kawo mishi ko mm. menene idan a lokacin da yana gani ba wani abu ba ba mamaki nan gaba zai ƙara shekaru zai kara hankali mm. zai kuma iya tsintan kanshi a wani guri wanda eh, wuri ne mai daraja Ka kaga marayaran shigantaka ka tura a tiktok duk abokan aiki sun gani mm. saboda haka girma ya faɗi. to bari dawo bangaren mata saboda yawanci inda suka sani suna abinda bai kamata ba an fi gani a wurin mata fiye da maza da yake ganin rayuwar mace bayan yanzu ta gama gurce ta yanzu tana ta yin abinda bai kamata ko da ke an ci har da matan aure ma masu 'ya'ya su ma suka shiga cikin wannan manhaja ta tiktok su ma su baje kolin iya rashin fa'idar su hmm. a bangaren ba wai ai kawai kurawa ba har da tsara tsiraici da dinki mara kyau da sauransu da suna nunawa me ke gani zai iya kasancewa a rayuwarsu zai iya kawo musu a rashin ganin girmansu a rayuwarsu ni a fahimta ta abin ya sa wasu mata suke wannan mata da yanzu sun samu kansu a cikin wani yanayi na damuwa da waɗanda suka yi aure hmm. da wanda ba su aure waɗanda ba su aure ba su suna gani kamar idan ba su aure ba kamar wani abu ne kamar ko su sun gaza ne ko ba su kai ba ya za a ba aure su ba mm. sun kasa fahimtar ma cewa kowane dan adam akwai tsarin da Allah ya mai na rayuwar shi so kuma wannan fitsarin ba fa yake kawo mijin aure ba kamar yadda awal ya faɗa idan sun yi ne wai kamar dan su burge maza ka burge mutum daban mutum ya ga ka masa yana so ya aure ka mm. daban za ka iya shigantaka wani ya ga ka yare nan ba ta da kunya za ta iya yin komai iyakanta kenan ba abin da zai yi da ke hmm. saboda abin da yake so da ya aje a gida ba kya cikin irin tsarin to shi nake so mata su su gane saboda kamar yadda ya faɗa din mafi yawanci ba da ra'ayinsu ba ne wata ta yi ne sai ki ga cewa ai bata kiki komai ba ta daga ta nuna fuskanta cewa tana neman miji hmm. tana kaza sai ki ga ke ma kila in kika yi ta yi a dace to sai kuma kafin ki ya kamata ki tambaya to idan ba a dacen ba fa wani ya zo daban bai san kin yi ba sai da ya fara neman ki sai ya gane ashe kin taba talla cewa ba miji wani sai ga zai ja baya ma ba zai yi ba eh, eh, yanzu a kaddara a ce kin zo tiktok kin yi bidiyo kala kala na fitsara da na shegantaka da na dareci kala kala sai ki mutu ba ki goge akan ba wasu za su ana ta neman ya zai a samu password ɗinsu a don a cire bidiyo oh. Allah dai kawai samu dace. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Idan misali akwai eh, fim haka da yake mummugan amfani da yawa mai ta kalle-kalle kamar yadda na gaya miki akan ina na kalle-kalle ne. Na yi karo da wani shiri da aka dora a YouTube wanda sunan shirin amaryar TikTok. to duk wanda ya kalli shirin zai ga akwai abin lura da dama a ciki musamman na auratayya zamani yanzu ba ma ka auri macen da take cikin ba abubuwan da ke a bayanta kamar yadda ita malama kaliya ta faɗa shi ne zaki iya haihuwa yayanki mutane yanzu suna da lokacin da za su ajiye wannan sako da kai akan ajiye shi bayan shekara da shekaru a ɗauko a nuna ma yayanka ko bayan ka zama wani sarki a ko yan babban uwar gida kina da 'ya'ya da yawa a ce ya nuna eh, irin wannan abin ga akwai barna a ciki mutuwa. duba da yadda al'amarin yake tafiya su mata suke nuna tsireci ko kuma rairayin banda da wafi akan tiktok da talamana da mata duka suna yin shi so sai ke ga idan sun zo su yi magana a tiktok sai su ce salamu alaikum masoyana to kuma su mata wani abu daya akwai followers akwai masoyana to su suna mistakin cewa followers nasu yansu ne to kuma yanzu a cikin followers idan yau mace tana da tana aikata abubuwan na rashin hankali da na rashin mutunci a cikin tiktok account ɗinta to wa'annan followers na tamfa ba su taɓa zantawa wannan masoyanta ba saboda in yau za a tambaye shi tsakanin da Allah yana so ya auri wannan da yake bin binta Allah wani ba zai aure ta ba zai ce ai wa zai aure irin wannan mm. so ta riga ta ballagazar da kanta mu maza muna da wani kishi na cewa irin mata ka kasu kimar da ita ba za ka zo a yi to ta san irin duniya ta santa kuma sanin ma ba wasu ne ta farfarki mai kyau ba a sani tafarkin da ba wai na hankali ko kuma na tunani mai kyau ba to sai su zo su kuma suna ganin cewa wa'annan followers nasu da suke bibiyan su suke bibiyan content su Eh, sai suna ɗauka cewa ko su ne masoyansu wannan kuma su ne masoyansu na asali idan su suka su sun duba yanayin abubuwan da maza suke idan wanda mu a nan arewacin najeriya mafi akasari gaskiya ban mu amfani da shi tiktok inda duk wani social media platform yadda ya kamata Amma duba duba abokan mu na yan kudu yadda mu muke lalata al'amuran tarbiyyar yaran mu da kuma muke tafiyar da shi al'amuran tiktok su a can bangaren ba haka ba mm. wasu kasashen ba haka ba yanzu akwai wasu mutanen da zaki ga su babu aikin su sai dai su zanna su yi tunani mai zurfi saboda su turo wani abu wanda zai zo ya amfanar da mutane na ci gaba mm. sai su zo su dinga dora shi a tiktok mm. instagram wato abu na karuwa na karuwa ba shirme ba wanda mu kuma a nan arewacin najeriya sai shiga ga mafi yawanci a'a zage-zage ne yayi wancan da wancan suna fada an zo tiktok an zage wancan an je can an je tiktok followers na wancan sun gore bayan ta followers na wancan sun gore bayan ta wasu ma abun haushi zafi ga wai kai kana namiji amma ka mai da kanka wani dan daudu idan mata suna fada sai ka shigo ka a baka kuɗi har da haka suke za a biya ka kuɗi saboda ka je kana dan followers ka zage wace kaza eh. in ka je kana zage wace kaza ita wancan da aka zage da suke fara da ita shikenan wani lokaci kuma zai ga tsaki su ya su da anya kana ganin fadan nan ma ba su sai ta kira sa ba saboda kawai su ai abin da ma zan faɗa kana yanzu ya ga ya su ya su irin idan yau na ga kawasa sana da followers da yawa ni ma na son samun followers da yawa kuma ita ta daga ta zama popular sanannen ya sosai a wannan manhajar na tiktok din nan mm. sai su zo su kira fada tsakanin su a bayan fage suna nan suna shirin su amma a duniyar tiktok suna suna fada saboda mai ai ni zan fito in zagi wance wata mata fito su zage ni wannan canji vote da ake tsakanin su nan mm. sai ya zama to a to maza kuma da sauran mutane yan gulma mm. bari mu je mu bi wannan mu je mu bi wancan sai mu zama ta dariya alhali kuma su tsakanin su akwai shiri kuma zaka ji zagin fa manya manya sharri da bata suna ba na wasa in eh, sasa Um, a duk rayuwar da kika yi a yadda kike ji abubuwan social media to kafafen sada zumunta yake tafiya inda ake cewa a facebook an samu mutane da suka samu son kulla aure ko mm. kuma abutaka mai kwari kuma yanzu har yanzu yanzu suna da auren su a tiktok mutane nawa kika samu wanda kika ji labarin sun yi aure a gaskiya ban ji ko duk wannan abin ba tabbata burge wani ba gaskiya ba ta burge ba amma akwai abin da yake saka ne bata aure za ga da yawa auren yanzu mafi akasari yarinya ne an ɗaura mata aure zaki gan an fara faɗa an zo a yi magana sai ci kullum tana kan waya tana tiktok akwai da yawa da na sani gidaje da yawa in kin je yara kila mace ta kai budurwa ta kai secondary school tana shirin rubuta waya zaki ganta kullum a cikin tiktok kan an ce je ki shara ba sai ya shara ba aiki samu ma uniform din ta mai aiki take wankewa an ce mace ta ke ta dinga bubbuga kafa ita ta gare ta yanzu ta dawo daga makaranta amma tana cikin tiktok tana tana hira ko tana wani bidiyo ko wani abu ita eh, gaskiya in ne social media yana amfani amma tiktok gaskiya ya fi su illa to yanzu dan uwan matasa wani hanya za su bi wani garin da an dawo kan hanya ya za mu amfana da shi wannan masajar ta tiktok ba ta da mun wargaza tarbiyyar mu da kuma suna mu ba inda za mu yi kuka nan gaba misali wanda ma eh, kowa a duniya yawan subscribers na eh, followers na tiktok shi sabi lami an an ba wani abu shashanci yake ba yana creative abu ne wanda zai samu ta nishadi misali zai nuna kaman bature ne irin rigar shi ta makale jikin kofar mota sai ya kokari ya jaya ya kasa sai ko almakashi ya yanke gefen rigan to shi kuma sai a nuna ya zo kofar ta manne mashi rigan amma sai ɗauko makuli buɗe kofar sai ya fita da hannu Ya wa amban da hankali dan wani abin bai ke ba haka ya zama shi ne na ɗaya a tiktok yanzu to ni yanzu kamar da nake ni a sana'a na ni animator ne abinda da ake fi animator mai yin zane masu motsi wato animation kama da katun mm. na kan yi content yana saka a tiktok ne amma ban daɗe ba amma na fara saka tiktok kuma na fara ganin mutane suna bibiya suna kallo da izinin Allah inda ce matashi zaka zuna kai tunani wani fasaha kake da shi mm, ko da san itace ne sar itacen nan zaka iya doka ka ranzo itace kala kala a ga ya kake sar itacen nan wani itace fi wahalar saruwa mm. wa shi wani ilimi ne inda zaka mai shi zama fone zama nishadi wanda a ce kana sare itacen ma kana sarewa kana yi kana yi wani nishadi ne ga wani gabaki ɗaya ga itacen yake sarewa gabaki ɗaya inda za ka ɗauko wani fasaha da kake da shi in ma tatsuniya ka iya zak wallahi ba karamin fulwa zaka samu ba a ce ka zauna kana tatsuniya ka sani iyaye da kakanni wani ya zauna ji nishadi na gare shi kuma ba karamin fulwa zaka samu da shi ba gaskiya matasa ya kamata mu farga mu bi hanya ta don kamar da tiktok na lokaci ne ba lokacin ba karamin wucewa yake ba don kama zo mai dana sani nan gaba kamar yadda tukur ga ya faɗa mana inda shi tiktok ya samo asalin suna daga agogon. ma'ana tik da tok time din kana wucewa baka san me kake da shi ba kana nan kana nan ko sai ka ji ka zama labari lokaci dai yana da muhimmanci a ko menene sannan kuma shi wannan tiktok din ba haka nan kawai ake amfani da shi ba na farko za ka yi amfani da lokacinka da zai ɓaci wurin kallo sannan za ka yi amfani da lokacinka wurin yin wannan abin sannan uwa uba shi ne abin nan baya yi sai da kuɗi dole sai ka sanya mashi data kuma datan nan a iya fahimta ta a iya nazari na shine babu abin da ya kai shi wannan tiktok din cin data to shi dai yadda aka kirkiri tiktok din ma manufarsa ba wai an kirkire shi saboda yin aikata ayyuka na banza ko kuma na wafi ai lokaci in ya tafi bai ba to an kirkiri tiktok ne saboda a yi amfani da lokacin mu ne a nan arewa sai muka mai da shi abu na bata lokaci da kuma na shirme mm. idan kai a matsayinka na mai amfani da tiktok lokacin da ka bude account ɗinka ya danganta waɗanda ka yi following waɗanda kake bibiya idan kana bibiyan content masu alfano ne to ku babu abin da zaka dinga gani algorithm din yana aiki haka babu abin da zaka dinga gani sai ya content masu alfano idan kuma kana bibiyan su kowane irin content na shirme na wofi to su ko za a dinga watsa maka su mm-hmm. yanzu su china da suka yi kirkiro wannan tiktok ɗin. babu yadda za a yi idan ka je a su a china ka je ka suna ganin irin abubuwan shirmen nan ana watsa musu shi abin karuwa kadai da tukur kwanan ga yi mana magana ɗazu na magana ko da sarin itace kake yi ai akwai wani account din a tiktok din wanda kuma tana take wannan yarinya mm. ita aikin ta irin sare bambutri din nan ne oh. to abin take watsawa ah, yadda zaka sare shi tun daga bishan shi oh. ka sako da shi mm. ka dauke shi a baya Zaki ga duk yan mata ne suke wannan abu to kin ga wannan shi ma wani abu ne su tsarin content din su kenan akwai wasu yara wanda su anan nan yau na suke ana sai musu yar eh, fulani ko menene so su kuma yanayin tsarin content din su su zo su ba mutane dariya ne su ba mutane shaɗi ba wai su bari su iya turanci ba ne a sun iya turancin amma su suna ta mixin suna kwaba wato wannan kawo mace namiji ne nake mace namiji eh, eh wasu yara yara da kanwa ne suke haka suke abubuwan sun iya turanci ba ba su iya ba amma sai su zo suna kwabawa irin kwantan mm. ɗinsu kenan amma menene su sako suke a a haka suna dan samun talla na mutane za a mutane su kawo talla su sa a fejin su saboda ranar uh, followers su su gani mm. za a iya samun wani abubuwan to akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya bibiya za a iya amfani da tiktok gurin alfani da shi to bari mu faɗi wani magana akan magana na na farko da ne uh, muna amfani da manhaja ba mu san yadda ake amfani da shi mu koyi yadda ake amfani da shi mm. idan kana son ka dinga ganin abin da kai yama ko kuma kai kake so a tiktok ai su suna da tsari da suka yi shi a hakan akwai abin da ake ce ma keyword duk da yake ban san shi da hausa ba so amma idan ka je account ɗinka ka je a privacy settings za ka iya setting abin da kai kake so tiktok ɗin su nuna maka idan ka da technology technology za ka gani idan ka da fashion and design daga nan wannan bidiyon sai to duk fashion and design za ka dinga gani mm. za su yi fitar maka iya abin da kai kake so ga gani shi za ka sai dai ka ta jin ana bada labarin shirman amma kai account ɗinka ya nuna maka so amma duk wanda yake so kuma ya ga wani sabanin wani abu yana iya barin wannan abin a kashe to da a dinga tura mishi bidiyo yadda ake so a tunani zan kara jan hankalin matasa musamman mata da suke amfani da wannan wurin tozarta kansu menene tozarta kai a ce mace ta fito ta yi bidiyo babu lullubi ta fito da rabin jikinta ta zo tana rawa tana ɗauka tana sawa wasu kuma ma matan aure ne to duka ɗaya ne da wanda ta yi aure da wanda ba ta yi aure ba mace dai mace ce saboda Allah ya bata daraja sai wacce ta zubar da nata to idan kika zubar da naki ki sani duk tsawon shekaru yana nan kan wannan abun har sai ranar da wani ya goge shi kamar yadda akwai ah, ranga ya faɗa ɗazu idan Allah bai baki iko kin goge ba kika zo kika mutu yana nan yana yawo a kai wanda 'ya'yanki ba za su so ba kuma wasu distan da suka gani kina kabarinki amma suna tsine miki saboda a duk lokacin da kai abu ka burge wani to ka tabbata akwai guda uku da su kuma sun ji haushin abin da kai so in kana yi ne saboda masoya ko followers su likin wasu suna nan su suna tsine ma to ya kamata duk abin da mutum zai yi tunani ba daidai lokacin da zai yi ba abin da zai je ya dawo kuma yanzu lokaci an ce yanzu babu lokacin bata lokaci mm. yanda duniya yake tafiya mutane sun waye entertainment in shi kake so ko mm. ina zaka gani duk wani shedanci da shakiyanci waɗanda suke gani suna hawa suna tallan magunguna na mata da magungunan maza da duk wannan akwai ma masu yi akan titi ya kake na wanda kana ganin su suna ganin ka suna faɗa so da haka ya kamata mutum ya duba ya gane waye shi wani daraja yake da shi sannan kuma wani daraja yake hango ma kanshi nan gaba so ya kamata matasa mu rika ma kanmu tunani na abin da zai taimake mu a rayuwa abin da zan kara kawai a ciki shine iyaye iyaye da ana kara wannan kin yanzu akwai kwanakin baya da na yi tafiya na je ƙauyen mu yaran onku ina ne kwata-kwata ba su wuce shekara goma sha biyu ba kowace suna da waya me suke ba abin da suke yin banda tiktok ɗin muna hira da su suka ce muka tiktok na ya zama mana bala'i saboda ba su da aikin in ba tiktok in nan ba su kansu iyayen abin ya dame su amma kuma su yi magana ba su ba saboda suna tunani in suka kwace wayan in suka kwace za su iya koma ko ba wajen gida ko gidan kawaye ko gidan wani abu su karba su kalla wanda dai suna yi a gaban su. Wani ne gara mana fashin baki kan ina ne za a duba daidai manhajar in an je dubawa. To inda za ka je ka canza manhajan ka inda TikTok zai maka tura maka abin da kai kake so gani to idan ka bude profile ɗinka na ainihin tiktok akwai wasu layuka guda uku da suke can sama to idan ka je bangaren dama to kana taba shi akwai can kasa zaka samu setting and privacy idan ka bude setting and privacy zaka je account in ka bude account to anan ne za ka samu abubuwa da zai baka dama wurin canza abin da kake so kai ka gani da kuma abin da da a dinga turo maka daga tiktok ok daga profile dinka za ka ga setting and privacy in ka shiga setting and privacy za ka gangara kasa inda za ka ga wani alaman bidiyo ko alaman kyamara da ake aka rubuta content preference mhm. so daga nan idan ka shiga ciki ka ga filter video keyword hmm. so kaman za ka matata ne na eh, matata hmm. yawanci za ka gan shi a sifili ma'ana zero hmm. baka yi sa kowane keyword ba so amma idan ka bude cikin shi zai baka dama kai adin keyword ka rubuta irin abin da kake so in kai kuma babu space a tsakanin dukkan rubutun yau hashtag za kai yi amfani eh, yaran ku misali in a turanci ne eh ai to ai manhajan na turanci ne oh, to turanci ne za ka rubuta mishi oh. to da ka turanci to shi daga ranar da kanka kulle shi tiktok din naka ka mm. sake budewa mm. wannan bidiyo na farko da kake fara gani ba za ka kara ganin wanda yake maka rawa ba a gaban ka mm. ko kuma yake faɗa maka gwanan ba ta maka da sai abin da kai ka zaba ma kanka in ka zabi rawa rawa za ka gani in kuma in ka zabi tallan kayan mata kamar yadda ji ana yin tallan kayan mata shi ma za ka ga tallan kayan mata eh insha Allah. kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A mandadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.